Masu sauraro barkanmu da haka, barkanmu da jimirin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan lokaci cikin wannan rana cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu TV. Batu ake na cika shekara ɗaya na Birgediya Janar Abdulrahmani cani da kama mulki. Kamar yadda kuke gani dai a yau 25 ga watan bakwai shekarar 2024 Birgediya Janar Abdulrahmani canin ya gabatar da wasu jawabai daki-daki dalla-dalla a gidan talabijin ɗin ƙasa na RTN da ke jamhuriyar Nijar kamar yadda mai sauraro kuke gani a yanzu haka dai Brigadier General Abdulrahmani Chani ya gabatar da jawabin nasa cikin harshen Faransanci kamar yadda ya koro su da daki-daki dalla-dalla musamman ma akan batun ci gaba da kuma al'amura da suka wakana ƙarƙashin jagorancin mulkin nasa duk dai a cikin wannan shekara guda wanda a gobe ne dai 26 ga watan bakwai shekarar 2024 juma'a kenan za a gudanar da gagarumin bikin na shekara guda da hawa karagar mulki a jamhuriyar Nijar. Birgediya Janar abdulrahman Chane ya gabatar da jawabai dai daki-daki dalla-dalla a cikin harshen Faransanci kamar yadda za mu tsakura muku a yanzu haka fatan mu dai har kullum Allah ya tishe mu alkhairi Allah ya mara kam dakatar sai dai kafin nan mai sauraro muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe, mun gode ai sauraro lafiya le Niger. En effet, Les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme, et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. Le pillage de ressources, le passe-droit et le bâillonnement des libertés fondamentales constituaient le privé du régime de malgré la facette démocratique affichée et vantée par l'ancienne puissance coloniale pour compenser la vassalisation du régime. Victime de cette situation, notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP transformant le coup d'État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire. Cette défiance vis-à-vis du régime déchu, combinée à la menace et aux sanctions uniques imposées par la CDAO, a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens. Au plan national, le changement a engendré un élan patriotique sans précédent, expression des aspirations profondes de nos populations à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale. C'est conscient de l'immense espoir suscité par les événements du 26 juillet 2023 et pour être en symbiose avec les aspirations populaires que le CNSP s'est engagé sous ma direction, d'une part à la refondation à l'intérieur du pays et d'autre part à la construction de l'alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat. Notre ambition pour le Niger se décline, comme vous le savez, autour de quatre axes à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales. L'adhésion forte de la population à l'élan imprimé le 26 juillet 2023 nous commande ensemble le devoir de réussir l'œuvre de refondation ainsi voulue avec un engagement patriotique sans faille. C'est dans cette optique que j'ai engagé le gouvernement à mettre les mesures et actions nécessaires pour l'aboutissement de la vision portée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre d'un programme destiné à renforcer notre résilience et assurer le développement des bases de production en tirant les leçons de l'impact des sanctions illégales, iniques, inhumaines d'une CDAO aux ordres. Des lettres de mission ont à ce titre été remises aux membres du gouvernement qui en feront le bilan sectoriel. Mes chers compatriotes, au plan de la défense et de la sécurité du territoire, la montée en puissance de nos forces sur les théâtres des opérations ne fait plus 5, R6, R7 d'Agadem, les permis miniers d'Imouraren et celui de Madouela sont retombés dans le domaine public de l'État. Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender. L'école nigérienne, la formation professionnelle et l'esprit d'excellence et d'entreprise constitueront le pilier majeur de la refondation et de la consolidation de notre souveraineté car le sort national ne pourra être garanti que par une citoyenneté responsable dans les politiques publiques et le bannissement de la culture de la médiocrité. wannan kenan iyakacin abin da ya sauwaka muka tsakuro muku a cikin hirar da Brigadier Janar Abdulrahmani Tani ya gabatar a gidan talabijin ɗin ƙasa da ke jamhuriyar Nijar kamar yadda kuka saurara dai jawabi ne koro su a cikin harshen faransanci sai ku ci gaba da tarawa ku biyo mu a sannu a hankali daki daki dalla dalla a cikin wannan tasha ta mai albarka domin muna ɗauke muna nan za mu kawo muku fassarar wannan jawabi na birgediya janar abdurrahmani Chani. duk dai jawabai ne dai akan ci gaban ƙasa da kishin ƙasa da kira ga al'umma akan a ci gaba da dafa masa cikin ikon Allah kuma komai zai dawo daidai inda Brigadier Janar Abdulrahmani Canan ya yi jawabin nasa a takaice kamar yadda muka tsakuro muku dai a yanzu haka. A gobe ne dai za a ci gaba da gudanar da al'amura na cika shekara gudan da hawa mulkin karagar kan mulkin inda ya hamɓarar da shugaban ƙasa mai cikakken iko. a shekarar 2023 Muhammad Bazoum to a yanzu haka dai batu ake na CNSP a gwamnatance a jamhuriyar Nijar wanda muke fata Ilahu Jalla mai duka da ya ci gaba da dafa wa mulkin gwamnatin CNSP tare da Brigadier Janar Abdulrahmani Chani bisa kyakkyawan niyarsa da kyakkyawan manufarsa da kuma son ci gabansa ga al'ummar jamhuriyar Nijar mai sauraro da wannan zamu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararra domin ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv haka zalika idan kana da wani batu rahoto ko wani tsokaci ka iya turo mana shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani a ɓangare guda kuma a namu ɓangaren tashar ƙarƙashin jagorancin mamallakin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv jagora uban tafiya Kabiru Abdullahi Salisu muna mai miƙa addu'o'inmu na musamman zuwa ga Birgediya Janar Abdurrahmani Chani tare da fatan alkhairi akan wannan cika shekara guda ɗaya tare da fatan Ilahu Jalla mai duka ya ci gaba da kama masa ya kuma dafa masa ya kuma sa albarka a shauran kafatanin ragowar kwanakin da Allah ya yi zai yi akan mulkin muna fata kafin saukarsa daga kan wannan karagar mulki ya zama na jamhuriyar Nijar ta tsaya da ta har abadan abadina ya sa 'ya'ya da jikoki da dukkan wanda zai zo ya amfani wannan mulki da aka gudanar na gwamnatin CNSP muna fata Allah ya sa ƙarshen wahala kenan ƙarshen jarabar mulki da demokuraɗiyya wanda ba sa son adalci da son ci gaba ya zo ƙarshe a jamhuriyar Nijar duk wanda zai hau karagar mulki Allah ya sa ya kwatanta adalci ya kuma yi kokari kamar yadda Birgediya Janar Abdurrahmani Chani ke yi. Mai sauraro da wannan zamu ce bisalam a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV. Barka da zuwa Hausar mu TV tashar al'umma.